Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Talata biyar ga watan Fabrairun 2019 a kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da kuma niya murya Arewa. ko kuma BOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a Kumasi Ghana. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke da bukata ta hanyar sadarwar intanet akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa wani sabon cece ce ya kunno kai a jamhuriyar Nijar tsakanin jam'iyya mai mulki da bangaren 'yan adawa game da daɗaɗɗiyar badakalan nan ta safarar jarirai da ake zargin shugaban 'yan adawa Hamma Amadu da aikatawa. sannan baba yakubu makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya har ila yau muna tafa da kuma sharhin jaridun nijar sai kuma sakonnin da kuka bar mana a kan na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa ibrahim kalmasi garba Ƙasar Canada da ƙasashen Latin Amurka na ƙungiyar haɗuwar Lima sun kauda yiwuwar ɗaukar matakin soja a Venezuela. Wakilan ƙasashen da ke taro a Ottawa ƙasar Canada sun fitar da takardar sanarwa bayan taro jiya ta jaddada aniyarsu ta goyon bayan abin da suka kira kafa sabuwar gwamnati ta hanyar lumana da siyasa da diplomasiya ba tare da amfani da ƙarfin soji ba. a wani lokaci a yayin taron masu zanga-zanga sun rikita wani taron manema labarai ta wajen baje wani babban kwali mai dauke da sakon da ke cewa ku daina fa a harkar venezuela ministar harkokin wajen canada christia freeland ta yi nuni da cewa bisa ga kundin tsarin mulkin canada masu zanga-zangar na da damar yin hakan gabanin taron na lima firaministan canada justin trudeau ya ba da sanarwar bayar da tallafin dala miliyan 40 ga mutanen venezuela sannan ya yi allah wade da gwamnatin maduro a matsayin takama karya duk da yake dakarun da ke samun goyon bayan amurka na gab da murkushe sauran wuraren da suka rage a yankunan kasar syria waɗanda isis ta ayyana a matsayin yankunan daular ta kungiyar ta'addancin ta isis ba ta daddara ba hasalima tana kan shirin ayyana nasara kuma da sake kwato yankunan da ta rasa wannan bayanin wanda sakamakon bincike ne da sashin bayar da umarni na hirkwatar tsaron amurka ya yi ya kuma mika ma babban sifito janar mai kula da matakan da amurka ke daukawa a iraki da siriya na zuwa ne bayan sama da wata guda kawai da shugaban amurka donald trump ya yi shelar shirin janye sojojin amurka wajen dubu biyu daga siriya tare kuma da ayyana galaba kan isis to amma sabanin matsayin trump na cewa amurka a ta bakinsa ta ruguza isis kuma mummunar ruguzawa jami'an sojin amurka sun yi gargadin cewa ƙungiyar ta ta'addanci na shirin farfadowa da zarar sojojin amurka sun jin janye daga siriyar yau talata shugaban amurka donald trump zai yi jawabi ga amurkawa kan makomar kasar wato state of the nation koko the union a turanci karo na biyu inda wannan karan zai yi tozali da wata sabuwar majalisar dokokin tarayya mai mata da tsirarin jinsi fiye da yadda aka taba gani shugabar majalisar wakilai wadda za ta zauna bayan trump a lokacin jawabin ita ce nancy pelosi wadda ta haɗa kan 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar damakar ƙarƙashin tuta guda ta yin matuƙar adawa da batun samar da kuɗin gina katanga wanda ya kai ga rufe wasu ma'aikatan gwamnatin amurka na lokaci mafi tsawo a tarihin ƙasar trump dai zai yi jawabin ne mako guda bayan ranar 29 ga watan janairu da ya kamata a yi wato lokacin da pelosi ta taka mara birki da cewa jawabin ba fa zai yiwu ba har sai an kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnati to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc ƙungiyar mayaka ta alshabab mai tsatsauran ra'ayi ta yi ikirarin kai wasu hare-hare biyu a somalia jiya litini inda mutane akalla tara suka mutu a harin bom da aka kai da mota a tsakiyar birnin Magadishu sannan kuma aka harbe wani mutum a wata tashar jirgin ruwa a yankin Portland mai kware-kware cin gashin kai. Masu kamfanin rukunin motocin jigilar majinyata na Amin sun gaya ma 'yan jarida cewa sun ɗauko garoki akalla tara ciki har da na wasu mata uku sannan sun yi jigilar wasu mutane akalla bakwai da suka samu raunuka. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar inda za ku ji cewa wani cece ce ya kunno kai a tsakanin jam'iyya mai mulki da kuma 'yan adawa game da daɗaɗɗen batun nan na zargin safarar jarirai da ake wa Hamma Amadu. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da babbar jam'iyyar adawa wato Mudan Limana Afirka ta sabunta kwamitocin gudanarwarta a birane da karkara a duk faɗin ƙasar ta Nijar. Ga wakilin Haruna Maman Bako da cikakken rahoton. A daidai lokacin da jam'iyya mai hamayya a jamhuriyar Nijar cewa da model Lumana Afirka ta Hamma Amadu ta dukufa wajen girka kwamitocin gudanarwar ta a birane da karkara a dukkan fadin ƙasar ta jamhuriyar Nijar wanda zai share fage ga shirya babban taro ko congress na kasa na jam'iyyar kamar yanda dokokin ƙasar jamhuriyar Nijar suka shata wa kowace jam'iyya ta siyasa sai dai gashi maganar shara sa'ar madugun jam'iyyar ta safar jarrai da ta kai shi ga gudun hijira ta mamaye akasarin batutuwan da ake yi a wurin tarukan 'ya'yan jam'iyyar kamar yanda za ku ji daga bakin abdurrahman saidu tsohon ministan wasanni na jamhuriyar nijar bugu da ƙayi memba a kwamitin gudanarwa na jam'iyyar modern lumana afirka a lokacin da ya kewa magoya bayan jam'iyyar su jawabi a garin birnin kwanni a lokacin sabunta kwamitocin wannan gundumar na gudanarwa na jam'iyyar modern lumana afirka su ne sun ka sake kundi da mutum guda ba lumana ba wagga shari'a fuska an san ra'ayi ne an ka ɗauko an ka kai shi koti don a unhari da shi a siyasance juju adali wanda an ka ba wannan dosiye na hari cewa irin wannan zance ba wanga zaure ya kamata a kai shi ba wajen meri ya kamata a kai shi can ne irin wannan zance yake wannan kin maza maza an ka amsa dosiye ga hannun shi fuska ba haka ake so ba an ka ba jujun da shi zai aikata abin da gwamnati ke so an ka ce nono wanga zaure ne dimu dimu na an ka shari'a mun ji an yi shari'a tambaya wadda ya kamata kuma gwamnati ko ko duk masu goyon bayan su an yi shari'a an ce su ba uwayen su ne ba uwa ba uwa ya ce ba ko ko uban ba uban dan ne ba ai kuna gani sun bi dindiyar su ana zagaya ana cewa ai mai iyali ai musu takardun alfako to su wa'annan yarakin tunda sun ce ba uwayen su ne ba ai sai su gaya muna in za su musu takardun aihuwa wacce sunan uwa za a sa ko wani sunan uba za a sawa sun ce ba 'yan Nijar ne ba ai sai su gaya muku tun da dole ne sai ai musu kada aihuwa su wace kasa ce za a samu su sai dai a bangaren jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya suna cewa babu wata fargaba gare su game da Hamma Amadu in ma ya hito takara in ji dan baba mamance ni kakakin jam'iyyar PNDS tarayya reshen birnin Kwanni ina mu da mu duk wanda mu da jam'iyya na mukan hwani aina ni ce maka ni yanzu zancen jam'iyya ni ce ma mu jam'iyyar mu ni ce ta samu mukamin prime minister ta samu mukamin shugaban majalisa yanzu ta samu mukamin shugaban kasa mu duk dan takarar da mu muna ya aza kona dan takara tunda yanzu gashi ai yanzu mai girma Alhaji Muhammadu Isu ya kara mandodi na biyu wani zamu aza wanda ba shi ba kuma da shi za mu kai gayya kuma mu ci shugabancin kasa ga Allah su. To amma sun ce tsoron hamman ku kai hankalin ku ya tashi da inda an ka ce ga hamma sai hankali shi tashi. Ba Haruna. muku ko aljani ya rikide ya zan dan takara nan Nijar mu jam'iyyar PNDS tare ba mu tsoro ne balle hamma aljani shi rikide shi zan mutum shi shiga takara wallahi jam'iyyar PNDS tara ba ta jin tsoro ne. Ita dai wannan maganar ta sukan lamirin juna ta daɗe ana yin ta a jamhuriyar Nijar tsakanin 'ya'yan jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya da masu adawa na Modern Lumana Africa ta Hamma Amadu tun lokacin da Hamma amadu da magoya bayansa suka janye daga gungun jam'iyyu masu mulki a ƙasar a aji na farko na mulkin Isufu Muhammadu. Shehu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. sa farar mata dalla ga baba Yakubu makeri da shiri na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokaci. A yau shirin namu zai duba irin haɗin gwiwa da ƙungiyar ma'aikatan sufuri ta Najeriya NURTW take yi da hukumar zaɓen Najeriya wurin zirga-zirga da kayan zaɓe da kuma yadda take aiki da 'yan sanda. Wakilin a Abuja Hassan Maina Kaina ya ji ta bakin shugaban kungiyar ma'aikatan sufurin Najib Usman Yasin akan irin tanadi da suka yi ma wannan zaɓen. Muna da haɗin gwiwa da hukumar zaɓe domin rarraba kayayyaki don kai kayayyaki a jihohin nan 36 ta birnin tarayya abuja domin zabe mai zuwa wannan kuma ba shi ne karo na farko ba a shekarar 2015 mun yi wannan aikin kuma wannan karo kuma sun samu domin yin wannan aiki idan muka duba misali galibi a lokutan zaɓe waɗansu masu tada zaune tsaye sukan yi amfani da ababen hawa kaiwa da kawa a tada su nan da can da sauransu ban sani ba ko kun yi shirin tunkara wannan matsala a kungiyance duba da irin rawar da kuke takawa a fannin sufuri a najeriya ina tabbatar ma da cewa mu ka membobin mu ba mai iya amfani da su domin koma ya san hakkinsa kuma ya san abin da yake yi kuma muna kira ga ainihin 'ya'yan wannan kungiya membobin mu kada wani ya yadda ko ya shiga wani ya je da wani don amfani da shi don ta da zaune tsaye ga wannan zabe mai zuwa idan muka duba yadda ake kaiwa da kawa musamman da kayakin zaɓe a najeriya kuma duba da irin matsalolin hanyoyin mu misali ban sani ba ko kun wani shiri na musamman direbobin ku dangane da yadda za a yi sufurin kayakin zaɓe ba tare da samun wata matsala ba a dawo shi ne mun riga mun abin nan an riga an san wuraren da za a ke kayaki da sauransu kuma dama motocin da za a amfani da su za a amfani motocin da ke kowace yankuna ne ba wani wuri za ta ado ko wanda bai san yanayin da wannan area yake ko wani abu duk inda za a amfani da motocin motoci ne wanda suka san wanda suke wannan area su ne za a kira dama sun san tare da sun san ko'ina za a hannu da kamar yadda ake koke-koke wani lokacin a ce ana zargin jami'ai kaza ana haɗa kai da su domin a karkatar da takardun zaɓe a yi maku iyaka da sauransu ban san ko kun yi wa 'yan kungiyar ku musamman gargaɗi ko kuma wani bayani na musamman dangane da su guji irin wannan rawa yayin zaɓe ba mun kam mun riga mun ga an mu kuma kamar da na hada ma wannan ba shine farkon aikin bane ba aikin gare mu ba illa muna ta kokarin mu tabbatar da cewa irin ayyukan da muka yi waccan zaben da ya wuce wannan mu kara yin ma abun da ma zai zama yadda najeriya kowa zai murna da ji daɗin wannan aiki bisa al'ada yanzu za a yi zaɓe akan ce an dakatar da sufuri daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza amma duk da haka wani lokacin akan ga wasu direbobi sukan saci hanya su kare wannan dokan wani tanadi ko kuma tsarin kuka na musamman domin bin wannan ka'ida a wannan lokaci in ka ga haka nan ba membobin mu bane domin ga wannan lokacin da aka yi wannan tanadi ko aka ce ba a son wace ko wace motoci duk garejin da aka san na ruhe take ba za a bude ba don doka aka yi ba a son ko wace mota duk motar da ka gan ya sace hanya ba cikin tasha bane kuma ba membobin bane to a ƙarshe me ka na musamman ga mutanen ku direbobi a dukkan faɗin najeriya kafin lokaci da kuma bayan wannan zaɓe a farko kira na ga ainihin membobinmu a kasar nan baki da wannan zaben da za a yi matsayinsu na 'yan najeriya wanda kowa na da hakkin ya zabi duk wanda yake so su hada kai a zabi jami'ai wanda zai ta zai tausaya ma talaka kuma da zai wa talakawa aiki a zabe su kuma a guji duk wani abu wanda zai iya kawo ba ta suna wannan kungiya ga yayi wannan aiki mu kowa ya je ya tabbatar da cewa ranar zabe ya fito don shi ma ya ba da nashi matsayin dan kasa cewa shi ba shi wannan zaɓe. Kungiyar ta NURTW kazalika ta kuma wani ganawa da shugaban 'yan sandan Najeriya kan da shirye-shiryen na babban zaɓe. Sufeta janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu Abubakar ya mun karin bayani jim kaɗan bayan sun gana. Kowa ya san wayannan mutane na National Union of Road Transport Workers suna da yawa. Su su ne INEC suke amfani da su wurin zirga-zirga na aikin zabe mu kuma mun yadda mai aiki da su mu ga cewa duk inda za su kai kayayyakin zabe mun ba da mun ba da security um, kuma na faɗa musu su yi kokari su yi magana da mutanen su kar su yadda su zo da wani abu wanda zai lalata shirin da aka yi na zabe saboda in aka samu irin wannan abin zai haifar da abubuwan da ba a so game da zabe saboda haka su shugaban nasu ya magana da su mu kuma inda wani akwai abubuwan da suke nema a gare mu game da na security wanda suke jin ba mu shirya ba ko kuma ba mu faɗa musu ba su faɗa mana don mu gyara mai aiki tare da su a yi zabe lami lafiya. A nan ne kuma za mu ja burki sai sabon mako a madadin Hassan Maina Kaina da duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. A gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma ga sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. korar rana kai tsaka da shugaban kasar Nijar ya yi wa ministan kudi Hasumi Masa'udu daga gwamnatinsa a makon jiya na daga cikin batutuwan da suka fi ɗaukar hankalin jaridu a wannan mako. Jaridar Le Matinal na tambaya shin me ya zafi a tsakanin shugabannin pnds tarayya har ta kai ga tsige sakataren jam'iyyar daga mukaminsa na ministan kuɗi a wani lokacin da yake ziyarar aiki a maraɗi yayin da jaridar lanketar ke cewa gaugawa ce ta janyo wa masa'udu hasumi hushin shugaba isuhu a sakamakon yadda tsohon ministan ya nace a kan sai ya tsaya wa pnds tarayya a zaben shugaban ƙasa na 2021 da izinin uwar jam'iyya ko babu lamarin da ake kallonsa tamkar wani tawaye ko da yake a wani bangare ana ganin matakin tsige ministan a matsayin wanda ke da nasaba da furucin goyon bayan kudaden sefa da ya furta a hirarsa da wata kafar ƙetare jaridar laru de l'histoire na cewa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ta kai bakunci a kamfanin 'yan caca lonani mallakar gwamnatin niger inda ake zargin an bayar da wata kwangilar miliyan dubu shida na sefa don sayan na'urorin caca wato zungure ta haramtacciyar hanya. Jaridar Air m ta bayyana cewa wasu 'yan bindiga sun sace 'yan mata bakwai a ƙauyen Maniram da ke a tazarar kilomita sha biyar a yammacin Tumur. Jaridar ta ce a jan karfe tara da rabi na daren Lahadi wayewar Litinin ne wasu 'yan Boko Haram suka yi awon gaba da waɗannan 'yan mata da kawo yanzu ba a sake jin ɗuriyarsu ba. jaridar ta ce karkarar tumur na daga cikin wuraren da suka fi fama da hare-haren ta'addanci a yankin difa jaridar la grif na cewa gwamnatin nijar ta karyatar da jita-jitar da ake yadawa a shafukan sada zumunta akan batun farfado da hulɗar diplomasiya da ƙasar isra'ila kwatankwacin yadda abin yake a tsakanin isra'ilar da ƙasashen chadi da mali jaridar ta ce bayanan da ake yadawa na nunin gwamnatin benjamin netanyahu ta yi wa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yin wani tallafin soja domin tunkarar matsalar ta'addancin da ke damun wannan ƙasa a wani matakin sake farfado da hulɗar diflomasiyya a tsakanin ƙasashen biyu. Sai dai ministan harkokin wajen Nijar kalla Kurau ya ce labarin karda kamzon kurege ne in ji Lagrif. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule, sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka. Mai magana Malam Ango, malamin makaranta, assistant head teacher Murtala modern Primary School ya wuri jihar Kebbi. Ina addu'a Ubangiji Allah ya sa wannan zaɓen da ke tafe da ake shirin yi a ƙasar mu Najeriya ya sa a yi shi lafiya kuma a gama lafiya ba tare da wani tashe-tashen hankula ba kuma ya ba mu shugabanni masu tausayin talakawa da adalci da kuma kwatanta gaskiya sannan ɗan na matasa a guji wa shugabanninmu mugu alkaba'i da ya musu mummunan fata ina muku fatan alheri ku tashi lafiya assalamu alaikum sashin hausa radio america sunana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi a ra'ayina na yau zan gode ma gidan rediyo Amerika da kuke bamu dama muke faɗin ra'ayinmu wannan gidan rediyo tabbas mun tabbata ita ce rediyon al'umma to ra'ayina na yau zan gode ma shugaban kasa muhammadu buhari da ya zo jiharmu na bauchi karamar hukuma alkaleri ya buɗe mana inda za a tono man fetur wadda za a rika raba ma 'yan Najeriya. Lallai wannan tono man fetur da za a yi a ƙaramar hukumar alkaleri ci gaba ne musamman ma ma arewacin Najeriya da kuma Najeriyan gabaki ɗaya. Assalamu alaikum mara Amurka daga Alhaji Manuru ɗan uwa mai Allah da cikin garin Jiga. Ina kira 'yan Najeriya musulmi da Kirista da sega a ɗaga hannu a yi addu'a zaɓen ga da ya zo ya karato ya rage sauran kwana goma sha biyu ubangiji allah ka taimaki najeriya da 'yan najeriya allah ka sa a yi lafiya a ƙare lafiya duk wanda zai taimaki najeriya da al'ummar najeriya ya allah ka ba mulkin ƙasar da ya allah duk wanda zai bata najeriya allah ka haiku wasu ne allah ka hana mai mulki allah ka taimaki najeriya da 'yan najeriya Kafin mi sallama ga labarai amma a takaice. madugun 'yan adawar venezuela wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasar na wucin gadi juan guaido jiya litini ya ce shugaba nicolas maduro na yunkurin tura dala biliyan 1.2 zuwa wani banki a kasar uruguay da yake jawabi a gidan talabijin na ƙasa bayan da ƙasashen turai da dama suka amince da shi a matsayin shugaban ƙasar ta venezuela guaido ba tare da gabatar da wata shaida ba ya yi zargin cewa maduro na ƙoƙarin ɗauko kuɗin da zai tura ɗin ne daga bankin raya ƙasa mallakin gwamnati mai suna bandes zuwa banki na ƙasar uruguay duk da yake dakarun da ke samun goyon bayan amurka na gab da murkushe sauran wuraren da suka rage a yankunan kasar syria waɗanda isis ta ayyana a matsayin yankunan daularta ƙungiyar ta ta'addanci ta isis ba ta daddara ba hasalima tana kan shirin ayyana nasara da kuma sake kwato yankunan da ta rasa su Yau Talata shugaban Amurka Donald Trump zai yi jawabi ga Amurkawa kan makomar kasar ko State of the Union a turance a karo na biyu, inda wannan karan zai tozale da wata sabuwar majalisar dokokin tarayya mai mata da 'yan tsirarin jinsi fiye da yadda aka taɓa gani. Shugabar majalisar wakilai wadda za ta zauna bayan Trump a lokacin jawabin ita ce Nancy Pelosi, wadda ta haɗa kan 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar damakar ƙarƙashin tuta guda ta yin matuƙar adawa da batun samar da kuɗin gina gatanga, wanda ya kai ga rufe wasu ma'aikatun gwamnatin amurka na lokaci mafi tsawo a tarihin ƙasar ƙungiyar mayaka ta alshabab mai tsatsauran ra'ayin addini ta yi ikirarin kai wasu hare-hare biyu a somalia jiya litinin inda mutane akalla tara suka mutu a harin bom da aka kai da mota a tsakiyar birnin mogadishu sannan kuma aka harbe wani mutum a wata tashar jirgin ruwa a yankin portland mai kwarya-kwaryar yancin cin gashin kai masu kamfanin rukunin motocin jigilar majinyata na amin sun gaya ma 'yan jarida cewa sun ɗauko gawarwaki akalla tara ciki har da na wasu mata uku sannan sun yi jigilar wasu mutane bakwai da suka ji raunuka haka zalika wasu majiyoyin tsaro sun gaya wa sashen somaliyanci na muryar amurka cewa an hallaka wani babban jami'in tsaro a wannan harin sojojin faransa sun ce sun taimaka wajen fatattakar wata tawagar motoci 40 ta wasu mayaka da ke kokarin dannawa cikin arewacin chadi daga kasar libya ma'aikatar tsaron faransa jiya litini ta ce ta yi amfani da wasu jiragen yaƙi samfurin jet wajen kaddamar da hare-hare daga sama a kan tawagar motocin mayakan a ranar lahadi rundunar sojin ta faransa ta ce ta kai ɗauki ne bayan da hukumomin caji suka bukaci hakan inda ta daƙile tare kuma da waragaza abinda ta kira tawagar miyagu masu sauraro a nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin noma na mustapha nasiru batsari yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya da kuma cd da ya taimaka wajen haɗa wannan shiri ni muhammad hafiz baballe ke cewa a wuni lafiya